أي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أبي بكر السابق بما وقر في صدره من الإيمان وعلى عمر معز الإسلام وعلى عثمان ذي النورين وعلى علي بن عمه وصهره وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan يبوس تبتك الله سبحانه وتعالى ديبام داما ta'ala da babban malami kuma muka iske yana gudanar da ayyukan da salafu salih suke ne karantarwa idan kullum abinda marigayi tun marigayi naku da namu wanda sun hadu a suna sun hadu a aiki Sheikh Muhammad Awal Albani da kuma Sheikh Muhammad Awal Qasir ko Muhammad Awal Salih sai Allah saka musu da alkhairi kuma Allah ya yalwata kabarinsu Allah ya haskaka musu kabarbaransu hakikanin gaskiya na iske ana aikin da salafu salih suke yi ba kamar wanda su suke yin kokarin yawan tawazi fiye da karantarwa wannan duka wanda yake sauraron malam Muhammad awul Albani da kuma malamin mu da ya rasu a kwanaki duk sun fifita karantarwa fiye da wa'azi saboda daga makaranta ne ake iya zama malami yasa wani bawan Allah Abu Ishaq Al-Albiri yake ja hankalin ɗan ɗansa yana sai ya koya masa mahimmancin neman ilimin addinin musulunci yake ce mishi ababakirin da'autuka law ajabta ila ma fi hadduka law aqalta ila ilmin takunu bihi imaman mutaan in in wa wa amarta مطاعا إن نهيت وإن أمرت ويجل ما بعينك من غشاء ويهديك wa tahmilu ضللت وتحمل tajan wa تاجا ويكسوك jamala إذا اقتربت ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى لك ذكره إن ذهبت وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاعا ولا الدنيا بزخرفها فتنت وقال الناس إنك قد سبقت فلا تأمل سؤال الله فيه بتوبيخ فهل عملت ما علمت ما لا لا الخطيب البغدادي كتير العلم زين وتقوى الله زينته والمتقون لهم في علمهم شغل وحجة الله هذا العلم بالغة لا المكر ينفع فيها لا ولا الحيل وعلم الناس واقصد نفعهم أبدا كما عندما لم يكي وعلم الناس واقصد نفعهم أبدا yace iyaka iyaka in ya'tadaka zalalu fa in takum baina qaumin la khalaqa fasbir wa sabir wa la ma fa'alu fa kullu shatin bi rijlaiha alaika alayka nafsaka in jaru wa in adalu daga karshe karshe can yake cewa la rafa rafa'a al-ghani lima'a malin la anta a ilmika qad rafa'ta yace wa bainahuma bi nass wahi baunun bawnun ستعلمه idan طه karata. inda ذا ta وقل rabbi zibni ilman duk wannan baitoci mai suke nuna mana muhimmanci neman ilimi wanda wata taska ce mai girma mai yawa wanda baka taba jin wanda yace shi yana da ciwon kai saboda ya haddace Qur'ani baka taba jin cewa mutum ya rishin lafiya ko yana zazzabi saboda ya haddace Bukhari da Muslim baka taba jin cewa yayi kwana an zo an sace mai ilimi ya waye gari jahili amma so tari mutum sai kwana barayi su dira a gidansa su masa sata in ma na dukiya ko na kayansa ko ba a samu amma ka taba ganin malamin da ya kwanta wa shi gari aka ce an sace mai ilimin to wallahi lazim zamanin da muke ciki zamani ne na karatu idan kai ustazu ne ta bakin shi malam mai shago kawai geme ne kawai kana da abin nan kana ta gyaggyarawa ka zama labule tsakanin jahilai da malamai lokacin da an taso ana bukatar a hadu da malami ga kai siffan malami ashe ke empty ne kama da malamai ne to kama da wani ku kuka faɗi kenan ka zo ka yi ustazancin ka hada habbat sauda da zai zaitun gemenka na walkiya amma ka ba wani walkiyan karatu da yake tare da kai to bannan da za ka yafi gyaran da za ka yi eh, mun zo ne mun muku ta'aziyya hakika abin da ya faru a kanmu dukkanmu ya faru a kai kuma wallahi lazim ni randa muhammad awal albani ya rasu har malam yake bani haƙuri na zo na rungumi wayan sai ina ta kuka kuma tun da Allah yi ni ba mu taba yin ido hudu da malam albani ba haka lokacin da malam jafar ya rasu har ake tambaya ta wai wannan dan uwana ne ce wannan ai ya fi karfin dan uwa saboda ni a fahimta tara za a zo a cikin dangi na jahilai a zabi mutum ashirin su mutu malami guda ahal sunna ya rayu wallahi ya fi mu mun zo mun kai ziyara mun je dar hadith mun je mun ga duk kokarin da shi marigayi Allah sa ka mashi da alkhairi Allah ya sa ba yaban abin da yake yi kadai za ku yi ba kuma sai ku yi kokarin koyi da shi saboda wani lokaci lalle malam ya aiki lalle malam ya aiki ko Allah saka mishi da alkhairi tabbas malam ya aiki saboda in ka je darul hadis in baka taba gani ba ka gewaya sai a ce maka wani miliyoniya ne ya rasu ba malamai kadai ba zuciya ce kadai ba kudi bane saboda so mutun nawa ne ya mallaki kudin da suka ninka nasa amma zuciyar shi Allah bai mata katar ba ta iya kashe ta a cikin ayyukan addini ko babu wanda suka linka shi a dukiyan akwai su amma ga kuma ƙoƙari gashi an tashi a talauci a wahalce amma tun da Allah yana ganin manufasa Allah ya da mishi hanyoyi sai da ya kai abin da yake bukata ni ina ganin malam daga cikin ababen da yake bukata ya yi Allah ya yi kashi hamsin haka sheikh muhammad awal namu mutum ne gaba ɗaya shi a ci a sha a sai littafi a yi sutura in kace ya taru abin shi ba ruwansa ya ce ba wurin zama ba ne da zu da marace mun je mun samu an hada mun je wajen malam Musa sahabi ya hada mu da wani bawan Allah nace mai sai mun je ganin kabarin shi malamin masa addu'a ba mu je mu roko shi shi ba sabanin yan bid'a kenan duk lokacin da za a je ziyara wani babban malami za a je ana roƙonsa wallahi mu zawa muke muka masa addu'a aka ce mana ga kabarin malam ga kabarin matarsa ga kabarin dansa dukkan su muka musu addu'a da ni da jama'an da suka zo Eh, ni dinnan da nake magana a gaban ku yana da kyau in baci kaina da kaina sunana Abdulrahman Mahin Muhammad tunda malamin mu yake da rai wani lokaci yakan sani in shiga gaba in yi karambani ba don na cancanta ba Allah subhanahu wataala ya saka muku da alkhairi kuma na iska wannan darasi na muslim tun jiya malam abdullahi nace mishi yana da kyau in zo a yi karatu tare da gaba mai sallama da yan uwa mu zo mu gana da malam mu gaida shi mai tattaunawa ta ƴan uwantaka kamar da 'yan malaman mu dama abokan juna ne haka kuma mu tafiyar da ta da'awar da ta kuke da tamu tafiya ce ɗaya saboda yadda kuke ga malamin ku yana hawaye ce sai ce mu ba ƙarƙashin uban kowa muke ba ko wala haka malam yake yace ba ruwan mu da kungiya ba mu ƙarƙashin kowa yayi barabbaram ta da cewa lokacin akwai yan kungiyar da suke karatu a wajensa bayan da za a yi saboda abin yana cikin zuciya dole ta yi ibrazin shi Ke za mu ma kamar yadda kuka gani dinnan ba kungiyar da muke karkashinta ba wani alhajin da muke karkashin mu ma karatu kamar yadda kuke yi haka muke karatu kuma malam ya ayyana waɗansu daga cikin mutum yana da rai yake cewa aikin nan ba na mutum guda ba ne saboda idan mutum guda ya mutu ko wani abu ya same shi a ce aikin nan ya mutu wannan ba daidai ba ne muka zo alhamdulillah muka hado tawaga muka zo a mu na taliban mala muka sai ma iyalan malan gida to wannan gidan muka zo muka ganshi sauran ayyuka wanda ba sai mun faɗa muku komai da komai ba wannan tun shekaran je muka zo insha Allah muna nan rana a tani muna son mu koma gida muna fatan kuma muna addu'a yanda aka ga ayyukanku sun ci gaba bayan rasuwar malaminku mu ma ku taya mu addu'a mu ma Allah sa ayyukanmu su ci gaba kamar yadda naku suka ci gaba kuma ina ma da ni da ku duka nasiha akan kokari a nemi ilimi saboda abin da ya shafi matasa yanzu gaggawan malanta san a yi sauri a zama malami kai mutumin nan sai ga wani rashin a ce maka malami kai talibin malamin kama a ce mishi malamin kana busawa kai ma ka safarar jallabiya kana kai babba ne ka bar malanta lokacin ta yi iso dole a ce maka kai malami kuma ba a dan wani lokaci ahli nan matasan sana da kokarin din littafin da fito za a iya saya amma ba din littafin da yaso za a yi kokarin karanta shi ba ba haka muka yi da mu da ku duka ba a yi kokari a saya amma a karanta ba a saya ba a yi a don gida da su ba duk koban ma ta ka ya cika nan ma ya cika nan ma ya cika amma cikin littattafan nan ba kai binciken koda guda goma a ciki kuma lokacin kai fa ka zama mufti la'am duk wanda ya haɗu da kai akramaka na'am yi tambaya da wadda ka sani ba da wadda ka sani da sai ka ba da amsa kamar yadda hadisi Abdullahi bin amur bin al'as da ya faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ba zai zari ilimi ba zariwa walakin yantazi'uhu bi qabd al-ulama zai zare ilimin ta hanyar mi zare ma'abuta ilimi mutane su waye gari ga jahilai su ne malaman jahilan kuma su zo su yi tambaya a ba su fatawa akan bata su ma dama wanda suka ba da amsa ko fatawa akan bata ma batatu ne suka kara basar da mabiyan ko jahilan bata akan bata kenan wannan zaman lafiya shine wannan karatu ta kuma ba a karanta ba so tari zaka ga wani lokaci mutum ya zo an yi darasin باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمله kai sai rufe wanda yake da kokari zai sa alama wanda baya da kokari sai ranar da za a sake karatun musulmi zai zo ya ta bincika ina ne alamar take yana tambaya na kusa da shi to yaushe zaka iya zama malami kai su wanda suke karantar da ku haka suka zama malama kuma har su din har yanzu haka ce su kawai bugun kirji za su yi kawai wannan karatu sukan ba su karanta su ya za su iya ma karantar da ku to Allah ya saka ma malamanmu da alkhairi da wanda suka mutu da wanda suka rayu Allah subhanahu ta'ala mu ma Allah ya sa ya doki ranmu akan wannan tafarki da suka bar mu akai da eh, wannan shine kuma da taliban da malamai dole sai an yi hakuri da juna shine da'awar za ta tafi wannan shine karshen bayanai Allah saka muku da alkhairi mun gode sosai muna fatan wa'annan ayyuka Allah sa su shiga gaba mu ma muna taya su addu'a ku taya mu addu'a Allah ya samu ci gaba kamar yadda kuma kuka ci gaba mu kama junanmu dama sharrin turawa ne a ce Nijar da Najeriya kuma da Allah ya rufa mana asirin sai suka yi batan basira Nijar Najeriya daga jin sunayen su ka san ƴan uwan juna ne cikin suna ma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah